Masu sauraronmu, Assalamu alaikum kuma bar kamu da shigowa sabuwar shekara da kuma sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna na wannan sabuwar shekara ta da goma sha biyar. Kamar yadda aka saba, ga shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Kamfe ɗin neman goyon baya don zaben 2015 shugaba Jonathan ya ziyarci janar baban Babangida inda aka rawaito tsohon shugaban na kira ga mara baya ga neman tazarcin Jonathan. Sanata Goje na APC ya ci gaba da kamfe ga janar Buhari da nuna ya kamata su lalami ya koyi darasi. Ai wannan kwaba a wancan karo wani inda nake magana lokacin da ya wannan kwaban har gida an fafasa. Sai lami da kuma na sito a matsayinsa mai shekaru yawa ya koyi darasi bai koyi darasi ba. Idan ba zai fito ya goyi bayan janar Buhari ba to kada ya bata janar Buhari. Hakanan shi kuma dan takarar gwamnati Taraba a PDM barista Dodo ya ce ba kankanta a lamarin ƙananan jam'iyyun adawa. Dan takara da kuka kawo shine mafi muhimmanci. Da a ce girman jam'iyya ne da Kano da Kaduna NPN su ci. a yayin da aka shiga sabuwar shekarar miladiya biyar su kuma musulmi musamman ma mabiya ɗariƙar tijjaniya sun yi jerin gwano don murnar ranar maulidin bana. bama-bamai sun ci gaba da tashi a yobe gombe da bauchi da samun asarar rayuka da dukiyar waɗanda ba su san hawa ba dai sauka nasiru da ma'ali kayan murar amurka daga abuja najeriya haka dai yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa kuma kamar yadda kuka sani har yanzu muna jaskwata yamma da bauchi inda wakiliyar Zainab Babaji kan jagoranci bitar ci gaban da akan samu wajen sulhu tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma, duk wada da kafar ungulu da wasu ɓata gari kan yi jifa-jifa. Yau Zainab za ta ɗora ne daga inda wakilin Fulani Alhaji Bello Abdullahi Badejo ke ci gaba da bayani. Na biyu, maganan da kike cewa wani ya fito yana kama eh, barayi a nan wato ina je a nan jihar plateau kenan wani sehu aljan ne ko kuma wane ne aljan eh, sehu aljan eh, ya naji yana kama barayi a wani can baya ma can wasu lokuta can eh, sunansa alikwara wani sabon alikwara wanda ya fito to mu Eh, kame-kamen da yake na yan na barayi da sauransu babu hakikanin gaskiyar magana cewa barayi ne yake kamawa babu wannan ni na karyata wannan al'amarin babu hakikanin gaskiya in akwai na samu koke-koke na jama'a wanda suke bayyana cewa duk inda aka samu labari wani ya taba rike wani bindiga da bulbairo ko kuma wani ya taba eh, rike shanu ko kuma wani abubuwa dai hakan nan za a je a bi kan wannan mutumin a kama shi in baya nan a kama matansa a kama wannan ni ban ji ba ban gani ba amma an kawo mana irin wannan koke-koke da yawa ina ji har bangaren biron ma kamar eh, bayanin da da shugaban matasa na biron ya yi a baya an kama wasu matasa na biron kuma ba barayi ba ne wanda kuma mutane fulani yanzu da za zan kira miki fulani za su kai dubu a wannan gurin za su baki labari duk abin da sayo aljan yake yi ko kuma wane ne yake yi to gaskiya maganan nasa ya kamata a bincika kwarai da gaske kuma in aiki yake yi ya kamata a hada shi da yan sanda amma mun ji labari sojoji ne yake tafiya da su gidajen mutane ya je a ta wannan ta wannan aikin nan ya kamata ko babu kome a yanzu a ce 'yan sanda sun gaza kenan a ce soja sun gaza yin aiki sai an kawo wani mutum an kawo shi mutum da bai san kome ba misali ko kuma mutum wanda bai karanti harkar abin da ya safi bincike ba kai ko a 'yan sanda ma akwai wanda suka kore a bangaren ya za a yi a gano mai laifi ba wai a kama mutum kawai a riƙa ma mutum duka sai ya faɗi abin da ya sani da abin da bai sani ba wannan maganar ya kamata a ce in ma gwamnatin jihar plato ne ta sa shi yake wannan kame-kamen ko kuma hukumomin 'yan sanda ne domin sun gaza ya kamata a duba al'amarin a gada cewa koke-koken da al'umma suke kawo mana ya abin yake. mr dalio an sha fama da tashe-tashen hankulan nan wajen fiye da shekara goma kenan wani kokari hukumomi ta yi muku nan to a gaskiya zan ce ba mu ga wani kokarin da aka yi ba sai dai mu wato kamar yadda alhaji ya faɗa wannan magani wani abubuwan sai mun zo na famu da kanmu because wani ba zai zo daga wani wuri ko wai sai an force namu da bindiga ko da menene kafin mu yi zaman lafiya ba a tun da ya da muna zaman lafiya na tuna da so nawa na kwana gidan fulani har mu je biki biki ko na aure ko na menene muna cudanya da su kuma a din ba ba rikici ba amma yanzu abin yana ba mu mamaki sai a ce saboda an sata shanu sai a je a kashe yara kananan yara a je a yi kashe-kashe in fact mutum da bai san komai a kai ba to ana irin wani abubuwan ba yadda in ana kashe-kashe ba yadda za a zona kuma a ce mu zona a duba hanyar da za mu magance wani abu samu cuɗanya kai juna ma ya tanan zaman lafiya kan babu misali. <laughs> Alhamdulillah mutanen Filato sun gyara zamansu ana nan ana zaman lafiya babu tashin hankali babu fargaba Allah mun gode kai. Allah so a gaskiya eh, hukuma ba su taimaka mana sosai ba amma ni na sun kira da suke gashi muna nan da shi shugaban eh, fulani a gaskiya ya kamata ma nema lokaci a zona mu duba wani abu da kyau kamar yadda ya faɗa a lokaci da yawa za a zona amma maganan ba zai kai har kasa ba za a yi magana sama-sama ne kawai amma kamar mobirom duk magana da aka yi ko a wani bangare ko true dialogue ko na menene muna kai magana har kasa kuma yara mu suna ji magana mu in ba don ana ji magana ba da gaskiya da yaki nan da zai zama wani abu ne daban amma mu muna dogara ga allah don saboda mu masu bi ne ba ma safi muna dogara ga Allah kuma ina tabbatar muke cewa addu'o'in da muna yi Allah zai ji addu'o'in mu an duk wanda suna yin wani ban fa su tuna fa Allah yana kallon kwa da kwa hocin shi zai soka ba da daidaiwa ba akan duk wanda suna aikata yana abu to alhaji baɗe jabarin dawo wurinka idan an ce ka ba da shawara kafin mama gwamnati ku ya kunku wato tsakanin makiyaya da manoma kana ga wace shawara za ka bayar na ganin kun fahimci juna an kuma samu fahimtar juna da zaman lafiya eh, shawara wanda zan bada ga al'ummomi uh, wanda duk inda al'ummomi yala Allah al'ummomi na fulani ne ko kuma na birom ne ko kuma na wata angaz ne ko kuma wani yare ne can suna da sarakunansu babbar abin dubawa sarkinmu yana mana adalci kuma muna jin maganansa idan har sarki baya mana adalci ya sa bara a ji maganar shi ba to ya kamata mu taru mu ya mu mu fito da wani mu ce kai mu sarkinmu fa saboda dalili kaza da kaza da kaza da kaza mu ga wannan shine mu muke so shine sarkinmu idan kungiyoyi ne misali sai ya zamanto akwai wani wanda ya fi mu bude ido yana nan shi ne ke kusa da gwamnati ko kuma shi ne gwamnati ta sani ya kamata mu ce to wannan mutumin da kuke tare da shi ba shi ne mu ba mu muna da shugaba kuma ga shugabanmu shi ne kaza zamanin nan yanzu an samu ci gaba a jarida jaridu ga sunan waya ko ina gashi nan wasiku duk inda aka tura takarda nan da kwana biyu insha Allah za ta iya tafiya a isar da irin wa'annan koke-koke domin al'amuran fa dole lalacewansu gabanci daga kan eh, yan sarakunan gargajiya in na ce sarakunan gargajiya gaba daya ban cire ko mai anguwa ko dakaci ko ardo ko wani sugaban fulani ko wani shugaban biron da na district ne ban cire ba to lalacewan gabancin nan si haddasa lamarin haka to ya kamata mu mu koma mu duba sugabanninmu na fulani muna adalci mu gabanni muna wa mu adalci shugabannin biron suna ma eh, biron adalci to in har babu adalcin nan kinga an rabutun a gida idan aka rabu tun daga gida kuma bara a ce a bari a bari ba bara a ce a yi a yi ba to idan muka gyara wannan sai mu sake haurawa sama sai mu duba to wa'annan shugabanni da sarkin birom da sarkin fulani ko kuma da ardo da sugan birom akwai jituwa in aka samu akwai jituwa akwai fa'intan juna daga nan sama to insha Allahu za a iya magance wannan al'amari. Jalla sau madu. Sai kuka kayafe mana. Rabbana majidu ya ilahu na ahadan. Mama mana ya Lallai kam, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. Ah, sannan Allah ta da bai biyayya To da wannan waka ta shawarar a rinka sauraron dattawa muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau da dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne wani shahararren mai fashin baƙi kan zamantakewa a Najeriya Dr. Usman Bugaje da kuma wani babban likitan da akan tuntuɓa wato kwanzaltan ɗan asalin Najeriya da ke zaune a nan Amurka mai suna Dr. Harold Daniel wanda zai sake kawo mana kashi na biyu na jawabinsa da farko dai ga Dr. Usman Bugaje. Assalamu alaikum jama'a masu saurare maza da mata. najeriya da sauran ƙasashen da suke kewaye da mu al'amarin zaman lafiya al'amari ne da na san ya daɗe yana damun jama'a kuma ana ta tattaunawa kuma mutane suna ta magana a kai to ni ma ɗan gudunmuwar da nike son na bayar kamar yadda mafi yawan mutane suke bayarwa shine in jawo hankalinku a kan cewa duk rayuwa ta duniya ba za a iya samun ci gaba ba idan ba a samu zaman lafiya ba duk inda aka samu rikici aka samu tashin hankali to ba wai kawai rikicin da tashin hankalin da rasa dukiyoyi da rasa rayuka za a samu ba a'a sai ma an rasa yadda za a yi a samu ci gaban da kowa a rayuwarsa abin da yake nema kenan ma'ana idan wani ya ce ga wani abu ana yi saboda shi zai je ta da hankali to ta da hankalin nan da za ka yi zai jawo maka wato matsaloli fiye da matsalolin da kake fuskanta saboda haka ina son jama'a su gane cewa dukkan abin da ya shawo kansu dukkan abin da ya dame su dukkan abin da suke ganin kamar wato zalunci ne da waye da kwai hanyoyi wanda za a iya bi wanda za a iya gyara su ba tare da an kai inda za a yi kashe-kashe ko a je a bata dukiyar jama'a ba domin idan aka bi wannan hanya na kashe-kashe da bata dukiyar jama'a to ba za a samu gyaran da kai kake niyya yi ba ko ku kuke niyya ku samu ba kuma abubuwan da wato ku baki ɗaya za ta ƙara taɓarɓarewa domin ba za ka samu duk wani wanda yake da wato harka ta kasuwanci ko ta neman rayuwa da ɗan ƙaramin ɗan kasuwa da babban ɗan kasuwa zai gudu daga inda ake fitina ya koma inda ba a fitina kamar yanzu misali mu muna nan arewa muna ta wannan fitintunu kala-kala iri-iri sauran ɓangarori na najeriya ba kamar kudu maso yamma suna nan su hankalinsu kwance jama'a suna wato ayyukansu ƙasarsu ko kuma ɓangaren suna haɓaka ga yaransu suna samun aikin yi makarantunsu suna gudana Uh, sauran mutane na duniya suna zuwa suna saka jari suna buɗe kamfanoni suna ƙara samun arziki suna ƙara samun kwanciyar hankali suna ƙara samun ilimi da karatu suna ƙara samun ci gaba bayan mu muna ba wai kawai tsaye muke wuri ɗaya ba a'a baya muke komawa baya muke ci wanda da yake wata harka ta abin harkar ta zo ta tsaya don ba ma mai saye ba ma kowa a wurin mutane sun fashe sun gudu ba ma wanda yake da sukunin ma ya zo yana neman wani abu kowa ta kansa yake yi saboda haka ji baya muke ci baya muke ci baya muke saboda haka mu ne za mu rasa kuma mu ne za mu sha wahala kuma 'ya'yanmu wanda za su zo daga baya su ne za su zama bayan waɗancan waɗanda su hankalinsu kwance suna ci gaba suna tafiyar da al'amuransu komi nasu su yana tafiya domin su ne za su yi arziki su za su yi ilimi su za su riƙe ƙasa in ana son a ba mutane mukamin za su riƙe ƙasa don su suka yi karatu su suka yi ilimi su ne suke da arziki ko siyasan ma za a yi su za su zo su yi ta su za su yi komi saboda haka muna mai da mutanen mu su zama bayan waɗancan wanda hankalin suke kwance saboda haka don Allah don annabi mu yi makan mu faɗa mu duba irin illar da waɗannan abubuwa suke mana mu dawo bayan mu ƙara tunani mu koma mu gaya mu kan mu gaskiya al'amari e muna da matsaloli e ya kamata a yi wani abu e da kwai hanyoyin da za a bi waɗanda ba za su kai ga tashin hankali da kashe-kashe ba shi kisa ko lalata dukiyar jama'a a dukkan addinanmu guda biyu wato jarima ce wadda babu kamata duk a cikin laifuffuka da za ka yi babu kamar irin waɗannan Allah ya ba waɗanda aka yi laifuka iri-iri haƙuri da juriya da kuma hankalin da za su hangi gaba Allah ya mana jagora. Shi ma Dr. Harold Daniel ya ce babu yadda za a sake gina ƙasa ko farfaɗo da arzikinta muddin babu zaman lafiya. In ba mu gina ƙasanmu ba, in mun shiga cikin wahala kamar yadda muke ciki yanzu, ko kuma an, samu cuta gashi mutanen Liberia suna da Ebola suna shan wahala. mutanen america sun je sun zare mutanensu daga can sun ba su magani sun warke sun koma gidajensu mutanen liberia da su sierra leone har yanzu suna cikin wahala ba wai ba a son a taimake su ne, amma in baka taimake kanka ba kafin wani ya zo ya taimake ka za ka sami matsala da yawa najeriya muna da kuɗi muna da masu ilimi amma wannan bambancin da muke nunawa kan addini shine yake ɓata mana ƙasa in kuma mun je mun samu matsala ba mu iya taimakon kanmu sai kuma mu je mu nemi waɗansu su je su taimake mu ba wai sun fi mu yawa ba ba wai sun fi mu ilimi ba ba ma wai sun fi mu kuɗin ba ne kawai don dai mun ƙi mu haɗa bakinmu mu haɗa hannunmu mu manta da waɗannan abubuwan da ake gaya mana cewa a in kai musulmi ne ya kamata ka yi kaza in kai krista ne ya kamata ka yi kaza kamar yadda na ce da fari waɗannan addinin koya mana aka yi waɗanda suka koya mana su suna cikin zaman lafiya mu mun koyi wannan addinin daga wajen su muna son mu nuna duniya cewa mun fi bin addini akan ko akan ko waɗanda ma suka kawo mana addini to ni abin da nake son roƙi yan uwana yan arewa shine mu kwantar da hankalinmu addininmu ya kamata mu ya sa mu zama mutanen kirki ba wanda za mu je muna faɗa da junanmu ba ba wanda zai ce mana muna abin kirki a duniyan nan in dai mun ki mu gyara ƙasanmu mun ci gaba da wannan tashin hankali a kowane lokaci za a ji a krista <laughs> sun yi kaza ko kuma musulmi sun yi kaza wannan ba abin da ya kamata muna yi ba ne mu abin da ya kamata ya dame mu shine yadda za mu haɗa kanmu mu gina ƙasanmu akwai 'yan arewacin najeriya da yawa da suka bar najeriya domin su ba su son tashin hankali ni ma yanzu ba a najeriya nike ba amma in dai sona ne a najeriya zan zauna a najeriya zan yi abin da nike a nan a amerika a najeriya zan mutu amma ba na son tashin hankali ba kuma wanda yake son tashin hankalin duk 'yan arewan da na sani a nan da musulmin da krista in mun yi taɗi duk kowa baya son wannan tashin hankalin da muke yi to ni kiran da nike yi da cewa shine mu haɗa hannunmu tare mu gina ƙasanmu in za ka yi addininka ka yi addininka ya kamata addininka ma ya nuna cewa kai kafi wancan nuna imani kai kafi wancan sa ƙwazo a gina ƙasan ba dai ka je ka lalata abin da shi yake so ya gina ba wannan ba haka bane za mu ci gaba a mu. to yan uwana zan tsaya dai a nan yau na fata za ku ji kiran da nike yi na gode To da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma wani karan a kasance lafiya.